sunana muhammad ahmad baba wanda aka lakaba wa suna as-sudani to ni dai Ah, an haife ni a garin kaduna ne a ah, daura road xx10 ah, alif 1976 na yi karatu ba manta ba 19 alif uku aka kai ni primary to a lokacin ina yaro ina da ƙaramin jiki aka ƙi na a wannan makarantar ana ganin shekaruna ba su kai ba wanda kuma muke tare da yake suna da babban jiki aka karɓe su to wannan dalili yasa aka ɗauke ni aka sani a makarantar allo daga baya shine aka kai ni nan abs 1 na fara primary school ɗina a nan abs1 ina abs1 kuma ina nan movie close har zuwa shekara ta 1990 wanda a nan ne muka gama a karatu na islamiyya matakin farko kamar a ce firamare kenan to ni mahaifina mutum ne wanda Allah ya sanya masa san addini sosai ni buri na ina so in karanta economics shi kuma kullum sai ya ce in ka karanta economics za ka zama maruwaci abincin gidanka ma hammagin da za ka ba matarka sai ka kidaya shi eh, to na yi karatu a sudan jami'atu ifriqiya al'alamiya to suna da yawa gaskiya eh, sai dai dan bantala mana na farko ba zan manta ba haduwa ta na farko da ridwan sheikh wato dr ridwan kenan sheikh usman sheikh kafin na zo sudan na taɓa mafarki cewa mun je wani wuri da wani bawan allah ni a ranar ina sanye da riga sky blue shi kuma yana sanye da jallabiya fara katuwa muna cikin wata mota bus ga jiragen sama a gefe dama da bangare muna tafiya za mu je wani wuri za mu je wata anguwa muka je muka samu wani bawan allah yana da gemu haka wanda shine dr jamilu abdulkadir wanda lecturer ne a abu shi ma a sudan din ya gama to a mafarkin ni abin da na gani kenan to ikon allah muna zuwa sudan wata rana mun haɗu da shi wannan dr ridwan kenan sai muka shiga mota za mu je wajen bawan allah nan muna cikin motar ni da shi muna tafiya sai surar abinda na ya taɓa mafarki shekaru da dama a baya sai ya zo min sai nake ce mai ka na taba zuwa nan wurin to shi mutum ne allah ya shi mutum ne mai barkwanci sai yake cewa nan nan nan wato ni makaryaci ne kai ka taba zuwa sudan ne da kake faɗa ka ni kuma kawai surar abin da na gani a mafarki ne ya zo min sai nake ta mamaki muna ta musu da shi sai nake ce mai wallahi sai ce ah kai da baka taba zuwa sudan ba kana ta wallahi wallahi sai na bar abin a zuciyata na bar abin a zuciyata shi ma yanzu da nake ba da labarin nan in ya gani zai tuna wannan abin lokacin ina shekara ta farko a garin sudan da muka je muka haɗu da shi dr jamilu abdulkadir kenan saboda shi limami ne a wata anguwa da ake kira shajara to wannan yana daga cikin abu na farko da ya bani mamaki a sudan saboda ni na gani na ɗauki shi kamar na taɓa zuwa ne sai da muke ta musu da shi sai hoton abin ya dawo min a zuciya ai mafarki na yi kuma ga mafarkin nan na gani sa yanda na yi shi a mafarki ba wani bambanci